Ladidi wannan wace irin rayuwa kika ɗauka? Kina ji ina ta sallama amma ta gagara ki amsa? Ikon Allah, ba kunne ne ke jinka ba. Amma ban ga alamar kin ji ba. Domin da kin ji ya kamata ki amsa. Duk mutumin kwarai musulmi idan aka yi masa sallama aka ce salamu alaikum. Haƙƙi ne a kan sai ce annu alaikum salam. To ya aka yi? Ga kan yana. Tashi sai tashi ki gyara dora girki sai yanzu da rana tsaka zaka je ka kawo min kayan miya ka ce maka girki kana gani na ina zaune ina hutawa ma girki to wallahi girkin da ba zan yi ba kenan hmm. Ladidi, ko ki gyara ki ɗora girki, ko kar ki gyara wannan matsalar kice ce ba gwana Allah ya sani na yi ƙoƙarin sauke haƙƙina da ke kanki. Wannan abin da kike yi idan kina ganin abin alkhairi ne, ki ci gaba da yi akwai ranar da za ki kuka. Idan kin ga dama ki tashi ki girka, idan ba ki ga dama ba ki bashi. Ba abin da idame ne. na riga na iya fina. Kana gani sai da ka je ka dafa kwana da yunwa. Dan ni ba Za mu ga wanda zai kwana da yunwa tsakanin. Eh sai me? A'a, ah, ni yanzu zan je shiga kicin yau abin da nake so in ci kai ko haka zaka kwana yau sai da ka sha gari. aikin banza a wannan ranar ne na rayuwar ka faɗe duk sai a haƙuri sai muna haƙuri sai gwanna yi ya za a yi in ka fito tun sama zafi ƙasa Waya dai? Yunwa, an ci ya duba dai. Na ai sai ka bani tsoro. Ni na ɗauka hari aka kawo ai. A yaƙi ake. Makamin nukiliya aka jeho. Za ka gaya min ba kari, Kuma waɗannan sassagawan kun rena mutane wallahi. Kaga wannan za ka gaya mutane magana. Yunwa nan waye baya jin yunwa. Wannan irin hamba haka. Shi kenan. Bari in samu ko biskin ne in saka a bakin sarrafa za ka gaya mutane. Sassagawan ku rena mutane wallahi. ai da mu kuma ake tunkaho ba kuma duk muna cikin hausa bakwai wallahi ƙarya kake ƙarya hausa bakwai eh mana wasu ko sha sha sha bakwai ai basu kai ba kaga daga ga wasu sai daga ga wasu mu dai ko ƙarya kake kace mana ba mu kai ba oh, oh, oh. kuma mu ka san a tarihin mu tarihin mu bace mace taba mulkan mu ba kuma sai an faɗe mu kusuwa kusuwa shi kuma wanda ya bulle ya bi ta kusuwa ai tambaya nayi kusuwa faɗi mu ji shafa ka gani ma a ina za a shafa kai ka faɗa fa yanzu nan fa ina za a shafa na ce magana nake ko ba ka ji abin da na ce ba ki sake ni ba zan sake ka ba ki sake ni ba zan sake ka ba zan miki rashin mutunci zan miki rashin mutunci na duk abin da za ka yi wallahi ba zan sake ka ba Ladidi idan fa kika kure ni zan miki abin da har ki duniya ba za ki manta ba wanda ya fasa bai kaunar Allah ni kike tsinewa Na ce wanda ya fasa bai ƙaunar Allah ka. Ni kike gaya wannan magana? An gaya maka. Haba malam. Eh, wanda ya fasa. Kalli. Ya da girman ka da kuma za ka biya mata, ai bita mata. Amma dai matar arziki ya sai ta biyo mijinta har kofar gida? Ai me yake nuna maka? Shi mijin nata mijin arzikin ne? Me yake wa a nan? ka ne ke nuna waje. Kin ga zan miki rashin mutunci. Kai. Kin ga. Wallahi kai Allah ya tsine wanda ya fasa kai. Ki haƙuri, dan Allah ki sake shi. kan ma ta sake ni har ki sake ni ka ci sa'a wallahi muna rantsa da Allah zaka zo ka same ni me zaki zan maka abin da fi wannan me je tai balantana yau to me yasa ka ji tsoro ba kai abin da zaka yi ba dan kwaliya ta ka hula ƙarya kike wallahi ƙarya kike matar bala'i matar jaraba ka gani ko ai bai kamata ka biya mata ka dai gani ko yanzu wace macen kirki ce za ta biyo mijinta kofar gida ta ci kwalarsa haka saboda Allah me yake nuna maka inna lillahi wa inna ilaihi abin da nake so da kai wannan ce ce kucin yayi yawa a samu a yi maganin wannan matsala mana to laifin waye ina ya bakin kokari na wannan yarinya da kake gani jarababbiya ce musifa ta tafi karfinta duk iya hakuri na yarinyan nan nayi shi saboda ma irin wannan na barwa mata gidan kaga ta biyo ni bakin kofa ta yi min wannan mata arziki ce za ta yi wannan to ni yanzu ba dan kar a ce na shiga tsakanin iyali ba me zai hana ka sauƙoƙe wa wannan yarinya To, Malam Musa, ka kashe wuta zaka kuma kunna wuta ko? Ko? Me ka magana sai? Hmm. Ah, ni ko in shigo ka gidan, ƙwaron ki ake jin fito mana. Wa mala'iku. alaikum. A'a, amu alaikum salam. Dillaliya. A'a. Barka da zuwa. Hajiya kina ta fama aiki. Wallahi ke ce? Ni A'a, ko zauna. Kin sha rana? A ka a Ka na ganki ba kaya. Ka samu. Hmm. ina jin kiɗa da ni aka samu mana. to kin ji abin da ya kawo ni me kika ce ko me kika ba ba komai na amince da bisa ɗari Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alƙawarinsa. Amin. Kai amma alhamdulillah. Ban taba zaton zan zo na samu karɓa a gurin irin wannan lokacin fara ɗaya ba. To Ubangiji Allah shi gani. Ai Hausawa sun ce ka so mai son ko da kuwa kare ne balantana mutum wanda Allah ya masa daraja gaskiya ne ta ubangiji Allah ya jagora to dama dai abin da ya kani ki nan na fara gabatar da kai kuma dama an ce bukatar maji haji sallah tunda na gabatar da kaina kuma bukata ta ta karbu zan koma shafi insha Allah zan samu lokaci mu dawo mu zauna mu yi hira mu kara fahimtar juna na gode a gaida mutum gida yawwa sai an jima ko yawwa hmm. aikin ji abin da yake faruwa kenan ya sa na ce bari na zo na gaya miki saboda kar na ci amanan zamantakewan hmm. idin kenan shi dai kin ji abin da ke faruwa nan, don ki san abin da zaki tun wuri shi kenan dillaliya Allah ya saka da alkhairi Allah ya Allah ya bar zumunci kuma ina mai tabbatar miki da cewa wannan auren ba mai yiwuwa bane haka nake so tawa ai ina gaya miki wallahi sai na dagula masa lissafi da ni yake zance na gode Allah ya saka da alkhairi mun ki tafi ke ki take kawo min wannan jinjin na nawa biyar sallama da akwai godiyar Allah a zuciyar da salama astagfirullah alazim aiko shi ma da kuɗi da yawa ya siya shi da wata jiya yau ga kasuwar ma sai godiyar Allah To munafiki. Albungumi, an ce maka duk abin da kake yi ni ban sani bane ba, to wallahi duk abin da kake yi na sani. Kin ga ladidi? Kin ga ladidi ke fita daga ido. Wai ke baki da hankali ne? Ke mutuniyar ina ce? Kullum ke baki da mutunci? Shikenan hakuri na a an ladidi kwantar da kan da nake ina banki saboda ka samu tashin hankali kin mai da ni tuwon tishe? To biki isa ba. kin kai ni bango ya isa iya wata da ta gama kwashe ka ta tafi da imaninka suna na ma ka manta ba ka ma kira na ladidi altine ne ko wace ce ita to wallahi tallahi bari ka jin gaya maka ka sani na rantsa da Allah wannan abin da kake kokarin yi wallahi ba zai yi ba ke bari in gaya miki kin ganni nan a gare nake a tsaye babu wata ya da aka yi wankanta da ruwan rijiya da ta isa ta hana wannan abin da na yi yi idan kika ga wannan abin da na ƙudiri niyya zan yi a zuciyata bai yi ba to Allah subhanahu wa Ta'ala da ya halice ni shi ne kaɗai zai hana ba wata ƴa da take zuwa take tsuguna take kashi ba to ni ba da ruwan rijiya aka yi mun wanka ba da ruwan sama kuma shikenan Allah ya baka sa'a kar ka fasa abin da kake yi haka ni ma ba zan fasa abin da nake yi abu me mu zuba mu gani sai mu ga waye zai kwashe babu komai eh. babu komai za mu ga wanda za mu kwashe wato wahala kina neman ki samun hawan jini hawan jini kina neman ki samun na tafa ki kina da baka mutu ba kada da baka mutu ba yanzu ne ka je ka ba zan mutu ba kuma ba zan sake ki ba zan yi aure in kawo gidan nan mu zauna lafiya da ita idan kin gaji kofar gida inda aka kawo ki ai ba ni na je na dauko ki ba mota aka saka aka debo kawon yanki aka kaki cikin gidan nan ko to ki ɗebi kafarki ki tafi gidan babaki ba inda zani na rantsa da Allah amarin nan da zaka kawo in ba sai ta zama gawa a gidan nan baka canza min suna ina ga maka ka kiyaye ba zan canza miki suna ba ni da mutunci ai ko na ga alama amma zan nuna miki na fita rashin mutunci oho dai in kin yi zuciya a gidanku akwai gidanku da kuke haya ki tafi mana kuma na daina ba na daina biyan kuɗin haya a hakan ne kayan zance na biya kuɗin kuɗin sadaki na kai kuɗin kayan muna so har kuma tsohuwa in ta ga dama take aikowa ta ce abu ta abun bayar ƙarya kake yi munafiki ba ba ba

Ƙwarai kuwa ba bakin arziki bane ba domin ba arziki ne ya kawo mu nan gidan ba domin nan gidan gidan tsiya ne ba gidan arziki bane ba. Haba yarinya daga an yi magana kawai sai ki magana kawai ta sai ki buge kaya haka ake yi? To, to aiki aji Allah ya taimake ki ba da kanki na shot da shi a cikin raga ba. Don kaya wata tsiya ce? a a'a eh to lalle wannan aiki da kuka ya tabbatar min da duk daga ina kuka fito ba ku da tarbiyya amma da a mutum mai tarbiyya ne kwa shigo gida ba sallama daga an yi muku magana kawai sai ku eh ba mu da mutunci kuma ba mu gaje shi ba kai na ban yi tunanin haka ba dan bala'i a to samari yanzu ka yanda suke yi su kawai ne sai a ha wanda da da da nake ji ne kamar wucewar da suka yi ne wadin matan nan kamar na gama talauci ne yake damun su faɗa ne mu je mu gani kora wata jawabi ce Kai kai kai kai shashasha banza shashashar wofi har ke da girman har da ke har da ke za a dinga cin kashi da yake baki san inda yake miki ciwo ba ke kuma har kika biye mata sai na sa kafar wando ɗaya da ke wallahi wato kun haɗe baki ko ku je ku dinga ta'asar da ku ga dama ku je ku samu mutum har mahallinsa har inda yake saboda ku ne tsageru fitsararru tun muku su karairaya kuma ba hayan kwaso ku a damun da ku gida ba Umma sai mu basu su ringa cin tuwo a kan Oh su ci abinci sun ci sun ci sakwara da taliya da dafaduka da indomi a kanku karewa tuwo idan abin hankali bai baya da shi ba hauka da rashin hankali shine zai bada shi ku ba ku da nisuwa ne ne ku ɗau ƙafa ku je har inda mutum yake kuna jin shari'a tana barin irin wannan ne to wallahi za mu sa ƙafa wando ɗaya da ku Allah ina gaya muku bar gani ni na haife ku to a hakan zan take Qur'ani sanayya da dukkan kanin ku dan inda gaskiya take nan nake dama za ku yi hakuri kuna bani hakuri mana eh in an naka samun ku ni aka cuta ai kuma ita ma zan je zan same ta wallahi zan je zan same ta ba dai duk bakin ku ɗaya ba zan je zan same ta na gode ku ci gaba da tsokana faɗa